Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni sarfi lahashin Gumel zan gabatar. Idan masu sauraro na biye da mu cikin shirin makon da ya gabata, mun tuntuɓi wasu manoma a Najeriya domin jin ta bakin su kan ko suna amfani da dabarun noma irin na zamani don bunƙasa harkar nomansu da kuma kaucewa tsari na da wanda baya kawo amfanin gona da yawa. wasu daga cikin manoman dai sun yi ƙorafe-ƙorafen cewa hukumar da suke ƙarƙashinta ta haɗe da jama'are ta daina taimaka musu kamar yadda ta saba yi a shekarun baya wajen agaza musu da taki da iri da motocin aiki har ma da dabarun noma suka kuma ce abu guda ɗaya da ya rage suke mora shine hukumar na sayan musu da ruwa kan wannan batu ne mahmud ibrahim kwari ya tuntuɓi babban manajan daraktan hukumar bunƙasa harkar noman rani da damuna ta haɗe da jama'are sanata mas'ud el jibril doguwa ga bayanin da ya yi masa to na farko dai lokacin da na zo na karɓi aiki a hukuma nan abin da na fare shine ma in tantance in gani shin su manoman da za mu yi aiki da su wadda i kamata su san sabuwar fasaha ta noma ta zamani shin sun za ma su iya bambancewa tsakanin tsohuwar fasaha da ita kanta sabuwar fasaha sai na da cewar manoman da yawansu ko kuma mafi yawansu ba su ma iya sanin menene sabuwar fasaha ta zamani da me da me za a yi zama an yi aiki da shi a matsayin you an zamanantar da noma ba saboda haka ba karamin aiki muke da shi na wayarwa da mutane kai tsakanin tsohuwar fasaha da sabuwar fasaha ba ni a waje na sabuwar fasaha ta zamani abin da ta kunsa shine a yi amfani da kayayyakin aiki na zamani wadda za a rage wa mutane aiki da tsohuwar hanya ta yin noma kamar da muka saba kaka da kakanni musamman ta wajen aiki da traktoci shuka da waɗannan na'urar da suke yin shuka a jikin tractors da kuma wato feshi na hanyar zamani ba wai sai lalle ilalla ka ɗaura a baya ka je kana feshi ka ɗaura tantan ta je ta yi to babban kalubale da muke da shi a wannan yanayin shine ina kayayyakin za su wadaci waɗannan manoman da muke da su a yanzu da kuma yawan faɗin kadadar da muke da su a yanzu saboda haka wato ba karamin kalubale ba ne idan muna so mu tabbatar da cewar manoman nan sun koyi hanyoyin zamani to sai mun tanadar musu da kayayyakin zamani mun ajiye su a ƙasa sannan kuma mu tanadar musu da mutanen da za su koya musu hanyoyin zamanin domin su tabbatar da cewa su ilmantu akan abin da za a yi kuma babban kalubale ta biyu ita ce ita kanta wannan hukumar da na zo na tarar shekara da shekaru mutane waɗanda ya kamata su je su dinga wayarwa da mutane kai a harkokin zamani yadda za su yi amfani da iri da ma inda za a je a noma a yi gonar gwaji walau ta shinkafa walau ta masara sai na ga da yawansu sun kare ba a mai da waɗansu ba a zuwa yanzu ina so in tabbatar maka zuwa baɗi abin da ni na ƙididdiga a cikin hukumar nan ta haɗe ne ba za mu samu mutane fiye da guda bakwai waɗanda za su rike a wannan ɓangaren na wajen ilmantar da mutane inda muke girin shi agric services ba za mu samu fiye da mutane guda bakwai goma waɗanda za su rage ba so daga ina mutane guda bakwai za su iya wayarwa da mutane a kadada dubu ashirin da biyu saboda haka wato abin da muke magana shine dole ne mu fito da hanyoyi mu tabbatar mun sanar da gwamnati wannan yanayin da ake ciki su ba mu izini walau mu ɗauko mutane ƙwararru waɗanda suke waɗansu wuraren mu da su cikin haɗaya jama'are su zo su ci gaba da yin aikin walau a bamu dama mu ɗauki waɗansu mutanen sababbi mu koya musu yadda za su je su tarar hatta karɓar kuɗin ruwa hatta yadda za a je a sanar da manoma lokacin da ya kamata su yi kaza lokacin da ya kamata mu buɗe ruwa lokacin da ya kamata a rufe ruwa lokacin da ya kamata a fesa iri lokacin da ya kamata a fesa magani lokacin da ya kamata a yi kaza duk ba mu da su saboda haka ina so in tabbatar maka yanzu babban abin da muka sa a gaba za mu shine mu tabbatar da cewa mun samu mutanen da za mu ilimantar da su su kuma su je su waro da manoma a kai kai maganar eh, kadada dubu walin ashirin da kuke amfani da su wannan a jihar kano ne ko kuma a eh, wuraren da hukumar kake da hurumi ne wannan ina son tabbatar maka wannan kadada dubu ashirin da biyu da nake gaya maka a kano ne kadai inda muke ce da shi a kano river irrigation project wadda ya hada da bangaren bunkure da bangaren kura amma idan ka sake tafiya wani bangaren da muke da shi kamar na wajen hadeja nan muna da wajen kadada dubu bakwai ne duk irin waɗannan abubuwan da nake gaya maka diɗɗe ne duk abin da na faɗa ya shafi ɓangaren kano ya shafi ɓangaren eh, eh, jigawa ya shafi ɓangaren bauchi wadda nan ne hukuma take aiki ayyukanta a ƙarƙashin waɗannan jihohin akwai ƙungiyoyi da hukumomin ƙasa da ƙasa na ƙetare wanda suka shafi ayyukan gona kuma suna zuwa da irin waɗannan fasahohi misali don su tallafa manoman ma'ana ba ku aiki tare da su ne muna aiki tare da su mana ai akwai hukumomi da yawa waɗanda muke aiki da su da yawa ga suwaku mm, west african you know, cotton union akwai ikrisat akwai irs mm, mm, na abu da yawa ga sunan waɗanda a takaice suke zuwa da hanyoyin zamani amma abin da nake gaya maka shine mutane nawa ake da su a ƙasa waɗanda za su ilmantar da manoma wani ita ce babban ƙalubale ɗin ai don waɗannan hukumomin sun zo da mutane nawa za su zo idan sun zo mutane nawa za su koyawa waɗanda aka koya musu kuma mutane nawa za su je su daɗa koyawa masu sauraron mu anan muke kawo ƙarshen shirin namu na yau sai a biyan mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Mahmud Ibrahim Kwari da sanata Mas'ud El Jibril Doguwa shugaban hukumar haɗe jama'ari da Cuba Hero ne wanda ya haɗa mana sauti. nisar Sarfil Hashin Gumel ke cewa a huta lafiya.